وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق, حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه وترك أمته على البيضاء على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على خير خلقك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادكم على النار لا تقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد في الجمعة الماضية تحدثنا عن عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن جنابه العظيم ذلكم الجناب المصطفوي الكريم النعمة المهداه الذي ببعثته أخرج الله الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ففتح الله ببعثته قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا فبصر الله به من الأعمى وهدى به من الضلالة فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وفي هذا اللقاء أود أن أكمل ما بدأت, في ما بدأت فيه إنه الحديث عن حقوقه عليه الصلاة والسلام فإن أعظم ثمرة لمعرفة شمائله التعرف على حقوقه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان السبب الوحيد لهداية هذه الأمة كان على أعناق أمته حقوق عظيمة إن هذه الحقوق ليست مستحبة وليست من الفضائل في شيء بل إنها من لوازم الإيمان بل إنها من الفرائض تلكم الفرائض التي ليست من جنس فروض الكفايات وإنما هي فرائض على الأحيان وقد لا يتيح لنا الوقت فرصة الاتيان بجميعها في هذه العجالة لكن حسبنا أن نشير إلى رؤوس الأقلام منها وأن نتحدث عن أبرزها فنقول أولا من حقوقه عليه الصلاة والسلام تجاه أمته الإيمان برسالته والإقرار بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه وهذا يتضمن أمورا جمة فإن الله جل وعلا يقول في محكم تنزيله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ويقول أيضا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فهو مبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وكان الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة وبعث إلى الناس عامة وصدع عنه هذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه فرسالته لم تختص بأمة من الأمم بل إنما شملت الأمة جمعاء كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بنبوته يتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به فإن هناك جملة من الأخبار صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم من أخبار الماضين مما انتهى واندرس هذا يجب الإيمان به فإننا نقرأ كثيرا في الأحاديث النبوية المروية في السنن وغيرها أنه كان يقول كان في من كان قبلكم كذا وكذا كان في من كان قبلكم كذا وكذا يجب على المسلم أن يؤمن بهذا وأن يصدقه ويقبله بلا شك ولا ولا تصديقه فيما أخبر إن من من من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله التي يعتبر من, من التي يعتبر من أهمها طاعته صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة طاعة مطلقة غير مقيدة أما طاعة غيره من البشر فإنها مقيدة بموافقة شرع الله أما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مطلقة على الأمة أجمعين وقد نطق بذلك الكتاب العزيز حيث قرن الله طاعته بطاعته قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هنا مقارنة بين طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم نجد القرآن ينص نصا لا لبس فيه ولا خفاء من أن الهداية منوطة بطاعته فقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين مفهوم هذه الآية أن من لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جانب طريق الهداية يعني لا هداية إلا في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه وفي مواضع أخرى من الكتاب ذكر بأن سبب تنزل الرحمات والبركات على العباد عموما وخصوصا طاعة رسول الله فقال فقال عليه فقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لعلهما في سياق كلام الله للتحقيق والفهم فتفكرها بهوسة تقول حبت حبت الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون مفهوم ذلك أنكم إذا ما أطعتم الله أو أطعتم الله وحده وتخلفتم عن طاعة رسول الله فإنه قد لا تشعرون قد لا تشعرون إن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أسلفنا قبل قليل ملزمة بكل كائن كائنا ما كان من البشر ولذلك نجد الصحابة كانوا يسارعون كل المسارعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنشط والمكره والكل والخلو والمر في جميع أحوالهم يقدمون طاعة رسول الله على طاعة محابهم وما تميل إليه نفوسهم إن هذه الطاعة التي نتحدث عنها يا عباد الله هي أكبر الأدلة على محبة رسول الله على محبة رسول الله كما قال قائله لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولذلك قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فذكر بأن من لوازم طاعة الله أن تستجلب فيكم الطاعة محبة الله جل وعلا لعل الحق الأخير الذي يشير إليه يحق المحبة فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لوازم الإيمان به ومحلها الصداقة ما معنى هذا؟ أنها مقدمة على محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين والأموال كلها قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين فإن مضمون هذا النص فإن مضمون هذه الآية يدل دلالة صريحة على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على المحبة المذكورة في الآية ولا أدل على ذلك من سياق الآية نفسها حيث الله جل وعلا ختم الآية كلها بتصديق من لم يقدم محبة الله ولا محبة رسوله على محبة المال والأهل والنفس وما ذكرته الآية وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أيضا عن عمر أنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي إلا من نفسي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر لا يا عمر فقال عمر والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تقال ولا أناشيد تنشد ولا أغاني تغني في محافل وفي احتفالات وفي مناسبات شتى بل إن المحبة قضية ومسألة استقرت في النفوس وتستقرها الأعمال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashi tafiya ya kuwa masu albarka a kan ne gaba mun ji ɗan wani wasu ƴan ɗige-ɗige wata ƴar matashiya kaɗan a kan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga yanayin abubuwan da muka ji mun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake yi da mutum ba ordinary mutum ba ne ba gama garin mutum ba ne ko da fa alƙawar da ya gina ya kira ya fita shi amma shi ne mafi cikakken adam shi ne alisanin kamil babu wani bangare da an san Allah ya fara da ne ya kashi duka wannan ba da kariya ne ga sabon da ya wuce wanda wannan abin da muka faɗa ba shi ne shi kadai bai isa mana fashin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ma in sai alaihi salatu wassalam ko ne wanda ba shi da kashi idan za ka ƙara da rayuwar ka baki ɗaya kana ƙoƙarin ka gane wane da shi rayuwar za ka ƙare da za ka iya kaiwa ƙarshe babban bayanin da za mu samu a wannan bayanin shi ne wanda ba dai shi ba da yanzu ba a masallaci kake ba kana cin kana bautar gunki kuma ba ka da addini ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu ba an yi ba dai shi ba da dan adam bai san me yake shirya ba ba dai shi ba da dan adam bai gane menene daidai ba me kuma ba daidai ba dukkan wani shirya ta zo da hanyar dan haka bayan lada da matsayi da Allah ya bashi na annabta da fifiko a kan kowace halitta duk wanda ya aikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana halala dan haka shi yake bin mubashi shi yake da wasu hankoki masu nauyi wanda ya wata wani sauke da wani nauyi wanda wannan gwargwadon yadda ka sauke wannan nauyi gwargwadon yadda aikinka ya tabbatar da cewa ɗaya eh, da gaske kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske cewa kai madayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi da ta zama a cikin wasu wake da za a yi su a wasu lokuta ko a shi, ko a wasu tarihika na shekara ko na wasu watanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin annabawa suka gabace shi dukkanin su an tashi turo su sai a turo su da mutane in ka karanta alƙur'ani sai ka ji ya ce wa ila samud akahu salih wa ila ad akahu huda wa ila madyan akahu shu'aib in ya ambaci mutane sai ta mutane annabi shu'aib sai ta mutane amma da ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ta mutane ba su ɗaya ba mutane sai ba haka aljanna وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول دمتا إلى دمتا وتقيل الإنظام أن الإشارة هو وقت الميت بشير حقه إنس صلى الله عليه وآله وسلم جمعة يكون حقه إن الله يضاف على الوالد وتقيل كما مساجي بعد حقيقة أبوه حقه إنس أويا الأمة haƙƙi na farko da ya fi kowanne da kuma shi ne wajen fili manzanci dole ne a matsayin ka na musulmi ka ji cewa manzancin manzan Allah salam gaske ne gaskiyar da babu ta ba a cikinta kuma bayan sa na manzanci bayan ko su karya ne duk abin da ya gabata na manzanci gabanin zuwansa to manzan Allah salam da ya zo da manzanci ya shafe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada yana alfahari yana gode wa Allah daga cikin abin da Allah ya masa bai yi wa wani annabi ba an turo shi ga mutane ba shi daya sakonsa kuma ya tafi dukkanin sakonni shi yasa Allah ya kokon mai cewa duk wanda ya bauta wa Allah bayan turo shi da wani addinin da ba musulmi ba to ba za a karɓa ba ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الكافرين amma wai abin abin ta kai shi a yanzu an yi lokacin da wai wani arme ya ta yi ya mutu saboda ana ganin cewa wani wani wani kusurce ne wani celebrity ne wani icon ne na kaza sai ka ji arme yana kaza sai ka ji ne yana kaza yana nema ma'ana tana so ta rushe sakon manzon Allah sallallahu alaihi cewa da sakonsa da sakon wanda ya gabace shi duk ɗaya ne duk da dukkan da tsintar سيدنا عمر رضي الله عنه يي وون كفينا الله يزو هنا مرنا سيدنا روا yana murna ga wani bangare na littafin da ya gabata ya tsinta. Sai na bakar yake ألا ترى ما بوجه رسول الله يا ابن الخطاب شكلت كالسواتف ماذا يتكلم واجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولد ليلة دا موسى زي داوود لا يقدر يشبع الجنة لو كان موسى حيا ما وسعه إلا السباع أنا يا وتبع daga turo manzon Allah sallallahu har zuwa Allah ya kai ya wuce kowa ya imani da shi Allah jalla wa ala shi tabbatar mai da wannan yake a imani da shi yake fa aminu billahi wa rasuli ku imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar shi ne alqur'ani yake kuma hakika mun turo ka a matsayin mai bishara da gargadi da kira zuwa ga Allah ka sai fitila ki kai mai haske domin yana haskaka kawo mutane har da za su samu duniya karkashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ne ka gaskata shi cikin duk abin da ya ba da labari manzon sallallahu ya ba da jimillar labarai da suka wakana da wadanda za su zo nan gaba da waɗanda ya ba da labari a lokacin rayuwarsa ba a yi ba bayan komawarsa ga Allah an yi su da wanda za a yi su nan gaba da wanda za a yi ranar tashin imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba sai ka tabbatar cewa lalle wannan labaran da bayar gaskiya ne ko da hankalinka ba zai ɗauka ko da hankalinka ba zai ɗauka don ba a kyanta shari'a da hankali hankulan mutane sun bambanta in ka ce da hankali za ka ƙiyasta to hankalin wa su suka yi wani ya wani wata kalki ne wani yana da cutar hankali wani ma ba shi da shi wani kuma ga shi nan shara-shara to da hankalin wa za a iya suka daga cikin haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yi masa biyayya a cikin duk abin da ya ba da ba tare da ta ce me yasa ba domin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya yi wa Allah ne biyayya ke sa alƙur'ani mai girma Allah ya haɗa biyayyarsa da biyayyar manzon Allah babu inda a cikin nasu alƙur'ani Allah ya daidaita yi mai ɗa'a yi wa Allah ɗa'a da yi wa wani ɗa'a sun ba manzon Allah sallallahu ko ba wata daraja da ta zo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ta ishe shi daraja yake kuma ku yi wa Allah da'a ku yi wa gaban Allah da'a bal a wani wurin sai ya ce ma duk wanda ya yi wa manzon Allah a to Allah ya da'a man yuqi ar-rasul faqad ata'a Allah wanda ya yi wa manzon Allah to Allah ya yi wa da'a to wanda ya fito ne wa manzon Allah Allah ya fito Al-Qur'an ya sanya cewa shiriya ka cokan tana cikin yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam ya kawo da siyaki ne da yake tabbas in kuka yi mai da'a tabbas za ku shirya mafhumin wannan tabbas in kuka bijire masa wallahi sai kun sai kun kauta hanya wa in ta tahtadu matsawar za ku yi wa manzon Allah da'a to tabbas za ku shirya ana kenan in kuka kuke da barin hanyar da ya sa to tabbas shi kenan kun kama kafar wani القرآن يا سيد لا أعجب من ذن الله صلى الله عليه وسلم فظنت إكتس سبب فوق الرحمة عليه أنا متصور أن الأمة سنة سوء الله يجي أنسو يتوت يا مسكين هذه التشجاع أما تيمو نجم باكي لا يمو لكم أن يكون ثم أولى لها الدنيس ومزن الله yake ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a tabbas ta wannan hanyar ne za a yi rahama a cikin la'allakum turhamun la'alla litarajji amma a wannan siyasin hiya litahqiq ana nuna tabbas tabbas in dai kun yi wa manzon Allah da'a to tabbas za a yi ku ne za a yi ku rahma za a yi kanku Allah ba zai kyale ku da dabarar ku ba shi yasa muka ga magabata wurin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zara an musu umarni ba ma ta tambaya abinda hankalin su ya riska shi ke abinda hankalin su bai kai ga riska ba za su aiwatar su ne sun sauke nauyi ai ba duk wani umarni ba ne da ya zo a shari'a wai aka ba ka wannan umarnin dan ana son sai ta gane da yake ya sa fuqaha suka akwai ibadar da ma'qulatul ma'ana ana iya gane da yi da yasa ai alwala akwai wani tsafta amma ne mun tsafta me yasa ake kewaye ɗaki me yasa kawai sai ka'aba za a kewaye ita ma kuma sun hukun hukun me yasa Allah bai ba da damar a kewaye ragowar masallaci ko kai ɗaki kai a gidan ka ka rike kewaye wannan mankubin ma'ana ba ka yi gane dalili ba iya abin da za ka suka ce ibada to Allah ya jarrabe ka ne maka ibada yan kwan masu albarka a gurguje daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alƙur'ani ya magana a kai ban ma ya nuna yi masa da'a ɗin shi ne alama ta soyayya ta gaskiya kamar yadda wasu cikin masu azanci cikin larabawa yake cewa da ake da gaske kana son sa to da za ka dinga bibiyar abubuwansa maganganunsa kana yin aiki kuma irin nan domin ai ba yadda za a yi masoyi ya saba wa masoyinsa shi ta Allah ya gargaɗi al'umma ya ce in har da gaske kuna son Allah to ku guman san Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fata ya sai ya ce za ta yi muku soyayya Allah mana wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi babu soyayya Allah hakki na ƙarshe a rubuce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan soyayyar da yawa suna da aure amma yaya soyayyar take ya ake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani irin mataki ya kamata soyayyar ta kai القرآن جاي كشف بجمعين سوية تزاعي وعنه صلى الله عليه وسلم سوية تدعي تجبات الإشتاء تذكر ولا أقول أهلا تذكر duk darajarsa duk irin san da kake masa duk matsayinsa a wurinsa to ana so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zama yana tare da shi sama da iyaye wanda suka yi sanadiyyar zuwa ga duniya sama da ƴaƴaye da kake ganin wani bangare ne na jikinka sama da dukiya da kake tsumurmurta kake ganin faɗi tashin ka kullum akan wannan ne sama da wani kasuwanci da kake tunanin za ka samu sama da komai sai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waje ka zanto yadda kake son sa ta yadda kake son kanka alqur'ani da girma ya ce ya rasulullah ka gaya musu idan iyayensu da ƴaƴayensu da matayensu da ƴan uwansu da wata dukiya da suka murmurta da wani kasuwanci da suke gudun kasu fada a cikinsa ya fi soyuwa gare a kan Allah da kudinsa Allah zai dawa a yi shi ke nan ku je ku ci gaba da yi ku saurara ku jira lokaci ku komo gare ni Allah ba ya shirya fasikan mutane malamai suka ce da babu wata aya cikin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan aya ta sauka to da ta isa ta zanto wato nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi a ma'auni nauyi ne da za ka iya kirka shi domin an ayat tana ce mata in dai har ka ci kana kan wani abu fiye da manzon Allah to kana da matsala ko da kankan ka ne ko da mahaifin ka ne ko da matar ka ce ko da ƴaƴan ka ne ko da dukiyoyin ka ne ko da mulkin ka ne ko da ko ma ne ne da kake ganin yana da wata kima a wurin ka kana so ku fiye da manzon Allah to ka samu matsala ka samu matsala ƙarshen ayar kuma ayar ce ma hukunci da cewa kai fasiki ne cewa duk wanda bai fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai ba to fasiki ne da nafsin ayar والله لا يهدي القوم الفاسقين وكانت في عمر الله يدار بين ذلك ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إن في يد قومي من خير وسلم لا تمشي صحابي بسيهم لا تمشي abin da ke zuke su suke fara shi wallahi ina son ka kai kowa ba da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na umar ya ce umar da sauran da sauran sai na umar ya yi ya ƙara cewa ya rasulallah wallahi ina son ka fiye da komai har kaina yake al'adar ya yake yanzu ka gane gaskiya kuma ka kaɗai ma'ana sai na so ni ne na so ruwa gare mun san bayanin da abu ya da ya shi a rayuwa bai taɓa ganin masu son wani ba irin sanda sahabbai suke wa mutum yana lura da cewa ga ta an kama za a yanka shi amma wai tambaya yadda yana cewa ya rasulullah Ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki ana ce masa lafiya yana ba da kallon yana cewa ku gaya wa wanda suke tare da shi wallahi idan suka bari ƙaya ta same shi wallahi Allah ba zai musu afuwa ba har abada abu sufyan ya ce mutum soyayya ce wannan kana halin da ya kamata a ce kayan kasa amma kana cewa manzon Allah to shi ya sa suka kai matsayin da suka da haka soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da tsari da tsawon kayan da za ka yi ta to akwai wasu nauye-nauye a cikin wuyar wanda waɗannan nauye-nauye su za mu ji a kudurobi masu zuwa insha Allah ta'ala na tsawon Allah ya ba wa alai ala uqdu ibada wa ala rasulil huda wa mu'allim bashar al-khulq faqad amarahu Allah bi dhalika fi kitabihi faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيب مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قوموا إلى الصلاة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول